ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da biyu ga watan hudu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu muna godewa allah maɗaukacin sarki da ya raya mu muka ga wannan wata mai albarka kuma muna roƙon allah maɗaukacin sarki yadda kuma ga farkon wannan wata lafiya da kai mu karshen sa lafiya da kuma ba mu damar azumtar shi da kuma yin ayyuka na ibada da suka dace a cikin wannan wata mai albarka kuma ya karɓa mana ibadun da zamu watan ramadan dukkan musulmi baya bukatar a mai dogon bayani kan fadalar watar da irin alkhairan da suke cikin watar ya ishe shi na wata ne na alkur'ani babu wani wata a cikin watanni gaba ɗaya da za ka ga mutane sun koma suna karanta littafin allah suna ƙoƙarin sanin ma'anoninsa sai a cikin watan ramadan kuma wannan ba komai ba ne face kamar yadda allah ya faɗa wata ne da a cikin shi aka fara saukar da alkur'ani ɗin shahar ramadan allazi unzila fihi alkur'ani kuma dukkan magabatanmu na kwarai sun kasance idan watan ramadan ya kama suna ajiye komai su koma kan alkur'ani suna karantawa suna bita suna nazari suna tilawa daga wannan aka samu komawa zuwa ga littafin allah a cikin wannan wata mai albarka fatan mu allah maɗaukakin sarki ya karɓa abin da za mu gabatar a cikin wannan wata kuma ya zatar da mu zuwa ga abin da yake so kuma a yanayin da muke rayuwa baya bukatar mai dogon bayani na irin yadda ya dace ko ya waje ba a san mu ribaci wannan wata mai albarka mu ƙara kusanci ga Allah maɗaukakin sarki da ta hanyar yin abin da yake so da barin abin da baya so da yawaita addu'a a wurare na amsa addu'a don Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana irin halin da muke ciki shi musulmi a duk inda yake ko me yazo ya same shi na musiba da tashin hankali ko da abin karuwa yake to shi kuma tsara imani yake da Allah Allah ya ce wa lamma ra'a al-mu'minuna a ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma illa imanan wa tathbita yayin da mu'minai suka ga rundunar ta kafirai ta kewaye su ana nema a musu kwaf ɗaya. ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga sahabbai ga kuma arna sun yi jandazo sun taru sun kewaye su suna so su halaka su sai suka ce wannan shine abin da Allah da manzon su suka yi mana alƙawari ba a shiga aljanna sai Allah ya jarraba hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu suka ce wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzon sun yi gaskiya don haka wannan tsanani da wannan abin da suka gani wa ma za da hum illa imanan wa tasbita ba abin da ya ƙara musu ba sai imani da sallamawa da tabbata da tsayawa da jajircewa a lokacin ku da munafukai waɗanda dama imani bai karfi a zukatansu ba suka dinga surutai suna cewa an ruɗe ku dama wannan maganganun ba gaskiya bane to shi mumini abu yana ƙara tsananta yana ƙara kusanta zuwa ga Allah da haka dai irin yanayin da muke gani a ciki kada ya sa mutum ya fidda zato ko ya ɗebe kauna daga samun ramar Allah a'a wannan ma ya ƙara mai imani da kusantar Allah maɗaukacin sarki domin Allah mai iko ne akan dukkan komai kuma duk wanda Allah ya raya shi har ya kawo wannan lokaci to ba abin da yake kan shi illa ya ta gode wa Allah domin dukkan mu mun yi imani cewa dole wata rana za a yi azumi ba ma nan dole ne za a yi azumi ba ma nan kamar yadda waɗanda suka gabace mu suka zo yau ana yin azumi ba ka nan to kuma Allah ya raya kai ba ka lokaci ya ba ka lafiya ka zo to sai ka gode wa Allah kuma ka yi ibada ta irin wanda yake ban kwana manzo Allah yana cewa sallu salatal muwaddi in ka tashi yin sallah kai sallah ta mai ban kwana wanda yake da yake ne idan gama sallar nan shi kenan ita ce ta ƙarshe kun gama ana zai kyautata ta iyakar kyautatawa to haka ya kamata mu ma a cikin watan ramadan mu yi ibada mu tsaya mu jajirce kai ta ce kamar ba za mu sake riskan wannan wata mai albarka ba don ba mu san menene a gaba ba Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu tafsiri na littafin Allah maɗaukacin sarki kamar yadda muka sani cewa babu mafi alkhairin tafsiri irin fassara alkur'ani da abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ayoyin alkur'ani wasu sashen su yana fassara sashi Allah ya yi magana kuma ya yi bayanin wannan maganar daki daki sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kan rayuwarsa gaba ɗaya fassara ce ta alkur'ani kisa da aka tambaye na Aisha Allah ya ƙara mata yarda yaya halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke tace kana khuluquhul qur'an halayen manzo Allah alqur'ani duk wani abu na gari da ka san alqur'ani ya zo da shi wata ba ta gari to manzo Allah ya sifatu da ita kuma yana aikatawa duk wani abin da ka alqur'ani yayi hani ya ja kunni yi tsawa ya nuna abu ne mana kyau manzo Allah yana bari to wannan shine nuna mana rayuwar manzo Allah fassara ta alqur'ani da haka mafi alkhairin abin da zaka fassara alqur'ani shine fassara shi da littafin Allah ayoyin alqur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kuma bayani na malamai magabata tun da kan sahabbai da tabi'ai abinda suka fassara wannan alkur'ani din sanan yake nuna mana wajibi ne mai fassara alkur'ani ya koma zuwa ga littattafai da malamai suka rubuta dan ya mai suka faɗa dangane da ayoyin alkur'ani ba jan ayar ne babban aiki abinda yake aiki shine a fassara ta ta dace da abin da Allah yake so wannan ko baya kasancewa dole sai mutum ya ba da himma da kokari wajen bibiya wajen tambaya wajen karantawa don ya dace zuwa ga abin da Allah maɗaukacin sarki yake so Allah maɗaukacin sarki ya dace da mu da haka tafsirin ba zai ci gaba a kan wannan gwadabi kan wannan tsari na fassara alkur'ani da alkur'ani ko alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da bayanan malamai sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su a karatunmu da ya gabata shekarar da ta wuce mun tsaya cikin suratul qasas a inda insha Allah ta'ala a yau za mu a kan wannan waje da muka tsaya cikin aya ta arba'in da za mu tashi kan aya ta arba'in ko ta hamsin kenan da بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين نعم الله بدأ في كن سرقشي ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون حقيقة تبت من بينا متو من متو بياني دكي دكي نونا القرآن لعلهم يتذكرون فوسا وأذنتو سقرقلوه allazina atainahumul kitaba min qablihi waɗannan waɗanda muka baiwa littafi gabanin shi hum bihi yu'minun hakika su da wannan alkur'ani suke yin imani wa idza yutla alaihim idan an karanta musu wannan alkur'ani qalu sai su ce amanna bihi mun yi imani da shi innahu alhaqqu min rabbina hakika tabbas shi gaskiya ne daga ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimin kuma hakika mu mun kasance gabanin shi masu mika wuya waɗanda muke musulmai ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayoyi yana mana bayani na hikima ta saukar da wannan littafi mai girma shine alqur'ani Allah yake wa laqad wasalla lahum alqawl hakika mun hada musu wasalla dinnan kalma at-tawsil a wasu malamai na cewa shine zammu ba shay'i ila ba'd hada sashen wani abu da sashi ka kawo wannan sannan ka ƙara kawo wannan ka biyo da wannan ka haɗa shi guri guda shi ne ake kira at-tawsil da haka anan suka ce abinda ake nubi shine yadda alqur'ani ya zo daki daki mun riga mun san alqur'ani ya sauka da kadan kadan alqur'ani bai sauka jumlatan wahida ba ma'ana da Allah ya ta saukar da alkur'ani sai ya saukar da shi cikin tsawon shekaru 23 tun daga farkon annabci na manzan Allah da manzanci a garin makka har zuwa ƙarshen rayuwarsa a garin madina alkur'ani yana tuka a lokuta daban-daban kashi-kashi to shine ana Allah yake cewa mun sada alkur'ani da juna alqawlu anan suka ce abinda ake nufi shine alkur'ani shine alqawl ma'ana mun sada wannan zance da junan shi sadawa ɗin za ta iya ɗauka ta ɓangaren lafazai ma'ana mun haɗa lafazi zuwa ga lafazi kamar yadda muka faɗa bai sauka jimla ɗaya ba za ta iya zama ta ɓangaren ma'anonin shi kamar yadda in ka karanta alkur'ani za ga a suratul baqara akwai bayani na kisar annabi musa alaihi salam da kisar mala'iku da annabi adam in ka taho cikin suratul araf da haka akwai kisar annabi musa alaihi salam in ka to cikin yunus ka to har ka zo kan kasar ka tabi can da za ka yi cin karo da kisar annabi musa alaihi salam haka ne kisar mala'iku da annabi adam ba cikin bakara kadai ta zo ba to wannan ma'anonin wasu ka je shine abin da ake nufi ma'ana yadda zancen ya zo muka sada shi da juna ko kuma yadda ya zo a cikin alkur'ani aka yi maganar tsoratarwa aka yi maganar kwaɗaitarwa aka yi maganar wa'azi da sauran abubuwa sai yadda wa'azi yake bin juna suka ce shine abin da ake nabi wa laqad wasalna lahu alqawl ma'ana mun haɗa muku wannan zance mun sada shi da juna mun yi haka ne la'allahum yatazakkarun ko ma'ana sa yi tintintini to azantu ma'ana daga cikin hikimar saukar da alkur'ani daki daki shine dan wa'azantarwa dan ilmantarwa wannan ɗaya ne daga cikin hikimomin da yasa aka saukar da shi daki daki a wani gurin Allah ya gaya mana cewa an saukar da alkur'ani daki daki dan a tabbatar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam kisa abu ya faru shi Allah ya saukar da alkur'ani sai ya lallashi annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani abu ya faru sai Allah ya saukar da alkur'ani sai a gaya wa annabi cewa wannan abu ga yadda yake to wannan ma yana cikin hikimar saukar da alkur'ani ma'ana daki daki to anan Allah ya gaya mana daga cikin hikimar akwai wannan ma'ana da ya zama gargadi da wa'azi gare su sai Allah ce allazina humul kitab waɗanda muka ba su littafi min qablihi sa ma'ana waɗanda muka baiwa littafi shine waɗanda suka gabata waɗanda Allah ya ba kama a taura da Allah ya saukar ga mutanen annabi Musa da linjila da Allah ya saukar ga mutanen annabi Isa da zabura da irin waɗannan littattafai to Allah ya ce mun waɗanda muka ba su littattafai min qablihi gabanin alqur'ani hum bihi yu'minun su da suna yin imani da alqur'ani ne ana Allah yana so mana bayani daga cikin ahlul kitab waɗanda aka bai wa littafi gabanin ruwan annabi sallallahu alaihi wasallama cikin su akwai wanda suka yi imani kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratu ali imran wa inna min ahlul kitabi laman yu'minu billahi wal yawmil akhir cikin ahlul kitab akwai wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira to anan ma Allah yana gaya mana cewa waɗanda Allah ya baiwa littafi min qablihi gabanin shi alqur'ani din wannan damirin qablihi zai ke koma kan alqur'ani waɗanda Allah ya baiwa littafi ya saukan musu da littafi kama at-taura kamar injila min qablihi gabanin shi alqur'ani ko kuma ka ce min qablihi gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah ya aiko wa annaba saukan musu da littafi gabanin zuwan annabi hum waɗannan bihi da shi alkur'ani yanzu kuma da suke yin imani ma'ana sun gaggata da alkur'ani sun gaggata da abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da haka irin waɗannan mutane kamar waraka ibn nawfal mutumin da na khadija ta kai manzon Allah wajen shi farkon da aka fara wa manzon Allah wahayi da manzon Allah ya zo yake gaya masa ya za a ba hankalinsa ya tashi ce Allah ba zai tuzarta ka ba kana sada zumunci kana kaza kana kaza amma zo mu je gurin wani dan faffana ya yi karatu na ahlul kitab ya karanta daban waɗanda suka zo gabaninka sai kai mai bayani da ta kai manzo Allah gurin waraka ibnu nawfal yace ga abin da na gani sai ce wannan abin da gani shine daidai da abin da Allah ya saukarwa ya aiko wa annabi Musa ma'ana wannan mala'ika da gani shine wanda Allah ya aiko wa annabi Musa da ya ce ina ma ina da karbi ina ma ina da jaruntaka ina da samartaka lokacin da mutanen ka za su fitar da kai wanzu Allah ya mamaki ce za a fitar da ni da garin maka yi ce kwarai ba wanda ya zo da irin abin da ka zo face an cutar da shi saboda shi ya kana tarihin annabawan baya to irin su anan Allah yake magana irin su Abdullah ibn Salam mai yahudan nan da yi imani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama irin su rifa'a ibn rifa'a al yana cikin kabilar bani quraiza ba yahudi ne wanda shi ba imani har yana cewa wannan aya ta sauka kan su ne su waɗannan waɗanda suke da yahudawa ne amma yanzu sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to waɗannan Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana su sun yi imani da alkur'ani wa hum bihi ana aka fara gabatar da abin da yake na zamir gabanin a kawo ma'ana abin da zai zama kabar din yu'minun jumla kabariya sai aka fara gabatar da ita zamir aka ce wahum bihi yu'minun saboda mai a nuna yadda aka takaita imanin su tsaya ga alkur'ani kuma imani ne mai karfi sai Allah ce wa idza yutla alaihim idan aka karanta musu alkur'ani qalu amanna sai suke mun yi imani anan sai Allah ya kawo abin da suke faɗa da siga ta fi'ili mazi fi'ili mazi shine abin da wuce qalu amanna mana suka ce amanna mun yi imani kamar tintini mun riga mun yi imani an kashi da wannan sigar wasu malamai suka ce domin dama tintini kafin ma zuwan manzon Allah sun yi imani da manzon Allah dan sun karanta a littafin annabi Musa da annabi Isa cewa akwai annabi da zai zo kuma sun yi imani da wannan kuma kamar yanzu mu wannan al'umma yadda muka karanta alqur'ani cewa annabi Musa ya zo annabi Isa ya zo annabi Ibrahim annabi Shu'aib dan mun yi imani to su ma sai daga sun yi imani tun wannan lokaci kisa aka amanna ba ce ma'ana muna yin imani ba ma'ana Allah ya ce suka ce mun yi imani ma'ana tun ma gabanin wannan lokaci mun riga mun yi imani sai dai yanzu imanin mu ne zai zo tafsilan a rarraba da mun yi imani cewa akwai annabi da zai zo amma yanzu ga annabi mun gan shi da haka mun yi imani da shi mun tabbatar wane ne mun tabbatar da sunan shi sun yi imani innahu haqqu min rabbina cewa shi wannan alqur'ani gaskiya ne daga ubangijinku inna kunna min qablihi muslimin ko mun kasance masu mai kauya tun gabanin ma'ana saukar da alqur'ani domin sun riga sun karanta bishara zuwa gare shi waɗannan ayoyi suna gwada mana cewa ahlul kitab ba duka bane suka kafirce akwai waɗanda sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa kamar ayar da zamu karanta ma zamu ga wannan dalili yasa aka yi musu lada na musamman domin sun yi imani da annabi su kuma sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce ulaika ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ۖ وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين نعم الله يقول أولئك وأنن ما سوان تنسبها لمكا كرنتا يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا أنا باس لا دنس ننكي بيو بما صبروا صبوا دا حقولين دا سكي wa yajra'una bil hasanati sayyi'a kuma suna kawar da mummuna da kyakkyawa wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga abinda muka azurta su suke ciyarwa wa idza sami lagwa idan suka ji batacciyar magana a'radu an sai su bijire daga wannan magana su kawar da kai wa qalu su ce lana a'maluna muna da ladan ayyukanmu da muka yi namu ne mu Allah zai bai wa lada wa lakum a'malukum kuma kuna da sakamakon ayyukanku ko Allah zai bai wala da? salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku la nabtagil jahilin mu ba neman jahilai ba kuma komawa kan waɗanda suke jahilai mana waɗancan da Allah ya mana bayani waɗannan ahlul kitab ɗin waɗanda suka yi imani da abinda aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma sun yi imani tun gabanin ma zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama domin sun yi imani da abin da ke cikin littattafansu to waɗannan Allah ya ce ula'ika waɗannan ya utauna ajrahum marratayn ana ba su ladan su ninki biyu bima sabaru saboda hakurin da suka yi anan ana an yi nuni zuwa gare su ula'ik in yanzu kana so ka san a yanzu za a samu wanda zai iya shiga wannan aya za a iya samu yanzu a kaddara akwai wanda yake kirista ne ya karanta bible ya fahimci cewa a cikin bible an ce akwai annabi da zai zo da haka ya yi imani da wannan magana to daga baya sai labarin musulunci ya zo masa sai ya fahimci cewa wannan abin da aka faɗa a cikin littafinsa shine wannan annabi na musulunci da haka sai ya yi imani ya musulunta kun ga ya yi imani dama tun gabanin ya ji labarin annabi ya yi imani da cewa akwai wani annabi da zai zo to waɗannan yu'tawna ajarahun marratayn ana ba su ladan su ninki biyu shine imanin da suka yi na farko da annabin da Allah ya aiko musu abu na biyu imanin da suka yi da kuma annabi sallallahu alaihi wasallama to za a ba su ladan ninki biyu marratayn ba ana nufin guda biyu ba a'a ninki biyu domin kamar yadda muka sani a addini bai bi ashri amsalha idan kai kyakkyawa daya to ana baka lada ninki goma ne a tashin farko duk wata ibada duk wani aikin alkhairi da zaka yi Allah ya karɓa, to an tashi baka lada ninki goma ake baka yanzu mun yi sallar la'asar to ladan da Allah zai bamu za a bamu ladan sallar la'asar goma to kuma daga nan za a ninka wani za a ninka masa ya zama ladan sallar la'asar talatin wani arba'in wani hamsin maza za a ce har zuwa ɗari bakwai amma ba wanda za a ba shi ƙasa da ninki goma man ja abin haka na falahu ashiru amsaliha za a baka to da haka a musulunci in ga aiki to abin da ake fara baka shine a ninka ba shi goma to waɗannan da suka yi imani da annabin da Allah ya aiko musu ladan da za a ba su na wanda ya yi imani da wannan annabi kun ga lada ne a tashin farko ninkin ba ninkin sai kuma suke yi imani da manzan Allah to shi ma kuma za a ba su ladan shi sa Allah ce marrata ne za a ninka musu ladan ninki biyu a can an ninka kuma a nan ba za a ninka ya inganta a cikin hadisi wanda Imam Bukhari ya rawaito daga Abi Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa salasatun yu'tuna ajrahum marratayn sun fi uku na mutane ana ba su ladan su ninki biyu rajulun min ahli kitabi amana bi nabiyhi mutumin da yake cikin ahlul kitab ba yahude ko ba nasari yayi imani da annabinsa wa adrakani kuma yazo ya riske ni inji manzon Allah fa amana bi yayi imani da ni wattaba'ani yabini wa saddaqani ya gaggata ni falahu ajran to yana da nadanin ki biyu ladan imanin da yayi da annabinsa da kuma ladan imanin da yayi da ni sai ce wa abdun mamlukun simfi na biyu bawan da aka mallake shi adda haƙƙallahi ta'ala ya biya haƙƙin Allah ma'ana bawa ne amma yana sallah yana azumi yana aiki na yana ibada wa haƙƙa sayyidihi kuma ya sauke nauyin ubangidan shi falahu ajran shi ma yana da ki biyu da wannan ne mun suke cewa bawa mai tsoron Allah ya fi ɗa wanda ba bawa ba ya bin shi balala domin shi bawa mai tsoron Allah mai biyayya ga Allah ladan shi ninki bi ne ladan biyayya ga Allah da kuma ladan da'a da yake ubangidan shi shi na wata riwaya Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yace ba dan biyayya ga mahaifiyata ba da kuma yin jihadi saboda Allah da kuma aikin haji ce da na so in zama bawa to amma bawa bai da dama ya tafi jihadi sai da izinin ubangidan shi ko ya tafi aikin hajji ko da bawa ya aikin haji bai sauke farali ba ran da Allah ya yanta shi ya zama da to wajibi ne yana da hali ya koma ya sake saukewa sannan kuma ga biyayya ga mahaifi ya ce ki waɗanda abuwa suka sa ba zan so in mutu ina bawa ba saboda jin wannan gwaban lada na bawan da ya kiyaye haƙƙoƙi guda biyu sai manzo Allah ce wa rajulun kana lahu amad da mutumin da yake da baiwa fa fa fa ahsana ghizaaha ya ciyar da ita ya kyautata ciyar da ita sun ma'addaba ha fa ahsana ta'diba yayi mata tarbiyya ya kyautata tarbiyyarta sun ha wa tazawwajaha sannan ya inta ta ya aure ta falahu ajran yana da lada biyu ma'ana ninki biyu bawa ne yake da mutum da yake da baiwa ya rike ta ya kyautata mata ya yi mata tarbiyya to yana da ladan wannan tarbiyya sannan ya inta ta ya aure ta to kuma yana da lada da ka za a bashi ladansa ninki guda biyu to wannan hadisi ya yi daidai da faɗin Allah wajen ahlul kitab ulaika yu'tawna ajrahum marrataini sai Allah ce bima sabaru saboda hakurin da suka yi anan zamu ga bobi ne guda bakwai da Allah ya sifata waɗannan mutane da shi kuma akan wannan Allah ya girmama su ya ba su lada a bisa wannan sifofi din sai ba ta farko shine Allah ya gaya mana cewa an ba su ladan su ninki biyu saboda mai saboda sun yi imani da annabinsu kuma sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan hadisi yana cikin hadisan da za a faɗaitar da kiristoci wajen yin imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wancan imanin da suke in har sun yi iya zuciyarsu to Allah zai ba su lada ladan su ba zai tau ba kuma ga imani ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ba ta biyu Allah ce bai ma sabaru da haƙurin da suka yi haƙuri ɗaya ne daga cikin manya-manyan al'amura kamar yadda muka riga muka sani kuma ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke taimaka wa mujin wajen ƙara biyayya da wajen ma'ana tsayawa kan gaskiya to su ma nan Allah zai ba su ladan su ninke bi saboda hakuri akan cutar da su da aka yi an cutar da su ta fuskoki da dama sannan a sai ba ta uku sai Allah ce wa yajra'una bil hasanati sayyi'a suna kawar da mummuna da kyakkyawa ma'ana suna kawar da mummunan aiki sai su kawar da shi ta hanyar kyakkyawar aiki inda za ka yi musu mummuna to su za su yi ma kyakkyawa ne Allah ya ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya hasan fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim Allah ya ce daidai kyakkyawa da mummuna ba za su taɓa yin daidai ba ka ka ide mummuna aiki da kyakkyawa wannan mataki ne na koli a mutane matakai matakai ne akwai mutumin da in kai bai mummunan abu ba zai rama ba amma ba zai ba kyakkyawa ba to wannan ma mataki ne na yabo ma'ana kai masa yayi hakuri akan wannan cutar da shi da kai ya nemi lada a gurin Allah ka zage shi bai zage ka ba ka taka shi bai taka ka ba saboda mai dan neman lada a gurin Allah ba dan tsoro ba ba dan gazawa ba sai dan neman lada a gurin Allah ko kuma kai din ka cancanta a yi ma afuwa kila ba da gangan kai ba kila ba wannan ba sai kawar da kai to wannan mataki ne mai kyau akwai kuma wanda suke sama da waɗannan su ne waɗanda su kuma bayan kai musu mummuna ɗin to in sun tashi kuma kyakkyawa za su yi maka to wannan su ne mataki na ƙoli akwai mataki na uku kuma waɗanda su kuma suna yi yadda aka yi musu mana in kai musu ɗaya su yi ma ɗaya ba cutarwa ba ƙari to duk waɗannan matakai ne na bayan Allah matakin farko in aka yi ma mummuna kalama gwargwadon yadda aka yi ma ba ragi ba ƙari wannan mataki na farko mataki na biyu ka yi haƙuri ba kalama ba saboda wanda ya makila ba ɗabi'a sace ba halin shi ba ne, ba kaza bane kaya bai kaya haƙuri kana neman lada wurin Allah mataki na uku bayan yi haƙurin kuma kai kyakkyawa a kai to su ne anan Allah yake ambata su anan ya jara'una bil hasanati sayyi'a kyakkyawa da ita suke ɗaukowa su buge mummuna da shi da haka wannan sawa'un aiki ne ko wani abu aka yi mutu sai ya zama na a nan sun samu fa'ida guda biyu fa'ida ta farko sun kawar da mummunan aikin fa'ida ta biyu kuma sun yi wa wanda ya mummunan aikin kuma alkhairi sai ya zama sun yi mataki na na ƙarshe kenan da haka idan an gaya musu mummuna saboda imanin su ma kallo za ka zage su saboda imani ba za su zage ka ba za ka tsine musu saboda imanin ka suka tsine maka kai ba za ka tsine ba sai ka ce Allah ya shirye ku akwai irin wannan mutane za ga wani yana ta zagin ka ba dalili haka kurin inda za ka tambaye shi me yasa ka zagi wani haka kurin zai zagi zai zagi mutum to irin wannan ya zage ka ce Allah ya shirye ka kaga ka kawar da mummuna da kyakkyawa ya ya gaya ma mummunan magana ka ce ni ba zan faɗa ka a tare da kai ba Allah ya shirye ka Allah ya sa ka gane to haka waɗannan bayan Allah suke wanda wannan mataki ne na koli sai ba ta gaba sai Allah ce wa min ma razaqana hum yunfiqun daga abin da muka azurta su suna ciyarwa ma'ana suna ciyarwa wajen bin Allah wajen da'a wajen yin umarnin Allah ma'ana wajen aikata abin da Allah yake so sai ba ta gaba wa idza sami'ul idan suka ji yasashiyan magana a'aradu anhu sai suka wadda kai ba sa biya wannan yasashiyan magana din ma'ana da za a zo a faɗi magana wadda take mummuna wadda babu wani amfani ba sa shigar da kansu wajen saurarenta ko su tsaya su biyo ta kanta ko su tsaya inda suke sai su wuce والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يقروا عليها ثما وأميانا Allah ya ce waɗanda an tunatar da su da ayoyin Ubangiji ba sa rufe ido ko su toshe kunne za su ji su biyayya amma in sun zo gurin da ake yin lagau in sun zo gurin da ake yin ɓanna marru kirama sai wuce cikin ma'ana girma da mutunci da daraja ba sa tsayawa saurari wannan abin da ake wanda yake na batanci ne sannan sai Allah ya mana sai ba da gaba wa qalu su ce lana a amaluna su ga waɗannan masu yasashiyan magana masu cutar da su sai ce lana a amaluna mu ayyukan mu Allah zai ba lada ba yadda za a idan mun yi aiki Allah ya dau ladan aikin ya ba ku da haka mu ba ma damuwa da duk abin da kuke faɗa ko kuke aikatawa mu dai mun san mu da muke aiki mu Allah zai bai wadada walakum a'malukum kuma kuma ayyukan ku da kuka yi na alkhairi dan gurin ku zai je ba zai zo gare mu ba da haka kowa yana da abin da ya aikata ne sai kuma siba ta ce salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku mana ba za su biye musu ba ba za su yi wauta ba ba za su faɗi mummunan magana ba ce la na bitagil jahilin mu ba ma biye wa jahilai ba ma komawa ta kan waɗanda ma'ana suke jahilai da haka ba za mu tsaya mu biye muku akan abin da kuke yi ba to wannan subobi Allah ya waɗannan mutane da ita da da waɗannan subobi to waɗanda duk suke da irin wannan subobi Allah ya ce ana ba su ladan su ninki biyu daga cikin ma'ana ahlul kitab har ma daga cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce mu إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين نعم الله تي إنك لا تهدي من أحببت حقيقة يا رسول الله باكا شير يد وندك ولكن الله يهدي من يشاء سيدي الله ينا شير يد وندي قدامك wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah ne yafi kowa sanin wanda ke shiryayyu wana nan da Allah madaukakin sarki a baya ya ambata mana irin yadda kafirai mushrike suka kafirce wa alqur'ani sannan kuma a baya surorin da muka karanta tun a shekarar baya Allah ya ambata mana irin yadda waɗannan mutane suke bin soye-soyen zuciyarsu cewa ba shirya suke bi daga Allah ba son zuciya suke bi sannan sai ayoyin da muka karanta a yau sai aka yi magana su kuma ahlul kitab cewa suna yin imani da alqur'ani suna yin imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to kamar wannan bayani sai ga manzon Allah ya samu damuwa to ya za idan har ya zama na waɗannan ahlul kitab ga yadda suke yin imani da abinda Allah ya zo da shi to yaya ƙwarin shawa waɗanda suke kune mutanen shi dangin shi na kusa da shi yaya suke bijirewa kiran shi yaya ba sa amsa abin da ya zo da shi sai manzo Allah yana da damuwa akan wannan manzo Allah yakan samu damuwa idan ya yadda mutanen suke mu'amala kuma wannan damuwa ta manzo Allah tausayi ne da jin kai ya ga cewa waɗannan danginsa ne waɗannan ƴan uwansa ne amma yaya suke bijirewa abin da ya zo da shi to shine Allah sai ya lallashi Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ka sani ya rasulullah innaka la tahdi man ahbabta haƙiƙa kai baka kimsa shari'a baka datarwa ta karɓar shari'a man ahbabta wanda ka so Shirya kala biyu ce akwai shiryarwa ta bayani ta faɗa wannan manzan Allah yana yi akan wannan manzan Allah za a kira shi alhadi mai shiryarwa zuwa ga tabarkin gaskiya in ka kira manzan Allah a matsayin mai shiryarwa zuwa ga tabarkin gaskiya ka yi daidai me kake nufi mai shiryarwa zuwa ga tabarkin gaskiya wanda yake wa'azi yake karantarwa yake kira zuwa ga tabarkin gaskiya Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim hakika kai ya rasulullah kana shiryawa zuwa ta barki madaidaici kun ga anan Allah ya tabbatar wa da manzo Allah wannan shiryawa wace shiryawa ce hidayati irshadin wa dilala shiryawa ta bayani kamar yanzu wannan karatun da muke yi shiryawa ce amma ta bayani ta faɗa ta yin wa'azi amma karɓa mutum ya karɓa ya yadda wannan a gurin Allah yake kaɗai inda yanzu dukkan mutanen garin nan za su taru a nan gurin wa'azin nan za su iya bi wannan zai iya yin bayani amma su karɓa su yadda kuma wannan a wurin Allah yake to wanda aka kore wa manzon Allah ita ce ta karɓa da yadda din wannan a hannun Allah yake innaka anan Allah ce innaka la tahdi man ahbabta hakika kai ya rasulullah ba ka shiryar da wanda kake so ya karɓi gaskiyar ya imani da ita wannan ba hannun ka yake ba hannun Allah yake amma shiryarwa ta bayani ta yi wazi wannan kana yi ya rasulullah amma shiryawa ta karɓa ta aiki da gaskiya to walakin Allah ya bi man yasha wannan Allah ne yake shirye da wanda yake so da haka daina damuwa ya rasulullah dan kai wa'azi Abu Jahl bai karba ba dan kai wa'azi Abu Lahab bai karba ba duk da yana faffanka dan kai wa'azi wani bai karba ba duk da yana dan uwanka karka damu ba wannan abu ne a hannun Allah yake kai abin da kake yi shine wa'azi kuma ka sauke kai wannan wa'azi din malaman tafsiri har Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yana ta kusan a iya cewa haduwar malaman tafsiri sun haɗa kan cewa daga cikin dalilin saukar wannan aya akwai kissar Abu Talib hadisin Abu Talib yana cikin sahihi Muslim yana cikin Bukhari lokacin da manzon Allah ya zo Abu Talib yana kan shimfiɗa ta mutuwa Abu Talib faffan manzon Allah ne ma yare ni manzon Allah dan mahaifin manzan Allah ya rasu tun yana ciki Mahaifin manzan Allah bayan ta haife shi ɗauki ‘yan ma'ana lokaci ƙanƙani ta koma zuwa ga Allah sai zan manzan Allah ya taso a gurin kakan shi Abdulmuttalib Abdulmuttalib da ya bar duniya sai Abu Talib ya karɓi renan shi sai Allah ya kimsawa Abu Talib san manzon Allah ya zama ne yana ƙaunar shi fiye da ‘ya'yan da ya haifa na cikin shi alhali a manzon Allah dan kanin abu talib ne da abu talib da mahaifin manzan Allah ‘yan uwan juna ne wa da kani ne da haka sai ya zama yana kula da manzan Allah har ba da mansira sun ce ba ma ya bacci sai manzan Allah na kusa da shi har manzan Allah ya zai fara wa'azi shi abu talib yana cikin dattijan makka masu girma da daraja in an yi kulo za a yi manzan Allah wani abu masu tuka cewa ya kawo sabon addini ya zo da abu sai abu talib ya hana duk yadda aka yi ce shi ba zai kyada ɗan ɗan uwan shi ba yana tare da shi to lokacin da Abu Talib ya kwanta rashin lafiya sai maza Allah ya zo ya same shi ya ce ya am qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inda Allah ya kai babba na ka ce la ilaha illallah kalma ce da zan kame ka ita a wajen Allah wata riwayar ashhadu bika ashhadu laka biha inda Allah zan maka shaida da ita a wurin Allah saboda duk wannan tsawon rayuwar da aka yi shi abu tsalib bai karɓi kalmar musulunci ba amma baya faɗa da musulunci wannan kuma wata hikima ce ta ubangiji da ya musulunta to yadda ya kare manzo Allah ba zai iya kare shi ba amma in sun yunkuro sai ce to ai da ni da ku da addinin mu daya da kun cutar da ni kun cutar da abokin addinin ku ta gefe guda kuma sai ce ba za a taba min ɗan ɗan uwana ba a daina cewa wallahi lam yafilu ilayka bi jam'ihim hatta uwarsa da fitura bi da fina ce wallahi ba za su iya taba ka ba sai an binne ni yace ba dan tsoron zargi ba da zagi da aibatawa la wajatta ne bai zaka ka mubina da ta same ni na karba abin da ka zo da shi to lokacin da ya zo manzo Allah yana ce masa ka faɗi kalmar shahada zan maka shaida da ita a wajen Allah sai waɗannan manya-manyan abokan kafiran makka suna kusa da sai sai yanzu ka bar addinin kakanka a tara gabo an nake abdul muttalib ka bar addinin kakanka sai yin shiru bai ce komai ba karshen kalmar da ya faɗa ya ce shi yana kan addinin abdul muttalib sai manzon Allah ya tashi bayan Abu Talib ya bar duniya sai manzon Allah ya tashi wallahi sai na nema maka gafara sai dai in Allah ya hana sai Allah ya saukar da aya ya hana ce baya dacewa ga annabi da wanda suke imani da shi su nema wa shi da kai gafara ko da ɗan uwansu ne walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim bayan sun gane ɗan wuta ne baya halatta da haka sai malamai suka ce to sai manzo Allah ya shiga damuwa sai Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta shiryarwa da karɓar gaskiyar ba hannun ka yake ba ba ka yin wannan inda shiryarwa da karɓar gaskiya manzo Allah ne ba wani wanda manzo Allah zai kyale dan maza Allah yana cewa misali na da ku wannan al'umma kamar misalin wuta ce da aka kunna irin ƙwarin nan da ke faɗawa wuta zai zo yana faɗawa wanda muke cewa faɗa wuta idan yi damana an yi ruwa dab da magariba an kunna wuta za ga suna zuwa suna faɗawa to maza Allah ce haka wannan al'umma take tana kokarin faɗa wuta ne ina rike ta da haka maza Allah a wutar ruwa ce ni matsayin uba nake gare ku kaga ba da zai uba ya je faɗan shi cikin wuta to amma shiryar kimta shirya a cikin zuciya a hannun Allah yake ba hannun manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma Allah yana aikata abin da ya ga dama ba a cewa Allah dan ne shi yasa lamarin Allah in za magana ba a magana kan lamarin Allah da atifa da cewa ai kaza ai kaza da nafsi in ba nan sai ka lamarin Allah sai ke shiru da haka sai Allah ya saukar da wannan aya shine imam al-qurtubi yake cewa kusan kaman ma duk masu malaman tafsiri sun ba sun daga kan wannan in ga duba ibnu kasir karkashin wannan aya ya hakaito wannan hadisi in ga duba ibnu jarir as-sabari ya hakaito wannan hadisi imam al-qurtubi ya ka wannan hadisi a imam ibnu ashur ya yi ishara zuwa ga wannan hadisi duk malaman tafsiri in suka suka ambaci wannan hadisi to Allah ya ce sai dai shari'a tana ma'ana Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama da wannan ayar zaka gane wani zaka duk wa'azin da ake ba zai karɓi gaskiya ba duk irin abin da Allah zai nuna ga shi ga ayoyi daban amma ba zai karba ba saboda mai shari'a hannun Allah take kuma Allah bai kaddara mai ita ba wani kuma za ga babu wa'azin babu komai kuma sai da ya ya karbi shari'a din to wannan dai yana hannun Allah madaukakin sarki wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah ne bi kowa sanin waɗanda suke shiryayyu shi yasa ka daina damuwa ya rasulullah akan wannan yanayi da waɗannan suke ciki to Allah ne ya san dukkan komai ya san kuma me ya dace da bayan shi kuma ya san kowa abin da ya dace da shi da haka ya kaddara masa abin da ya dace da shi kada ka damu ya rasulullah shari'a tana hannun Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce mai وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمت نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا سكتي إن نتبع الهدى معك إذا ما كان شريعة تاردك نتخطف من أرضنا to za a tsebe mu za a fizge mu za a kame mu daga ƙasanmu a kama mu a ribace mu zama bayi sai Allah ce haraman amina ashe ba mu tabbatar musu ba ba mu ikon harami ba cikin aminci yujba ilaihi samaratu kulli shay ana kawowa zuwa ga wannan haramin 'ya'yan itacen dukkan komai rizqan min ladunna arziki ne daga wajenmu walakin na aktharuhum la ya'lamun sai dai mabi yawancin su ba sani ba adan Allah madaukakin sarki yana hakaito mana abinda wasu daga cikin kafirai suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke da yar kunya a tare da su suna gaya manzan Allah cewa mu ba wai don mun san kai ƙarya kake bane yasa muka kibin ka idan muka bi ka muka yi imani da kai muka yadda da kai to laraba da suke kewaye da mu sauran garuruwan laraba za su jira kanmu su kama mu su ce mu zama ribatattun yaki to mu tsoron waɗannan makiya da ke gefe mu shi yana mai imani da kai wai waɗannan suna faɗa ne a matsayin uzuri suna jin kunya akan a ce sun karyata annabi sun yi girman kai sun yin imani to ke suka kawo wannan uzuri to shine Allah ya ce wa qalu suka ce inna tabi'ul huda ma'a idan muka bi shari'a tare da kai ya rasulullah mana ya Muhammad in muka yi imani da abin da ka zo da shi muka gaskata muka bar addinin da muke na iyaye da kakanni to nutakhattam min ardina za a dinga fusgamu kalmar shi shine kamar a zo yadda ake zuwa a ɗebe mutane din na a garkuwa da su to haka za a zo a dinga ɗiban da ƙarfi ana ana fusgar su ma'ana suna nufin garuruwan da ke kewaye da mu na larabawa za su jira kanmu su kame mu saboda mai saboda mun imani da kai su suna ganin kamar tsayawarsu akan wannan addini na gargajiya shi ya hana a taɓa su to sai Allah ya ce so ya tabbatar musu da ba haka bane sai Allah ya kawo istifham istifhami ne da ake musu inkari ana faɗar magana kamar tambaya ce amma tambaya ce da sigar inkari kuma inkarin da mai saurare bai isa ya karyata ba sai Allah ya ce awalam numakkin lahum haraman aminan ka gaya musu ya rasulullah ba mu tabbatar musu da ikon harami ba inda suke zaune nan gindin ka'aba ashe ban ba su aminci a gurin ba wannan kuma abu sananne ne a tarihi laraban da suke cikin garin makka suke gindin ka'aba ba a kai musu farmaki gaba gabanin zuwa musulunci duk fashin da za a yi sai dai a yi wa mutane da suke can wani guri kan hanya kai har ma wanda za su to masallacin ka'aba da dabbobin da suka koro irin aikin hajji da suke na lokacin jahiliya idan aka san waɗannan za su tafi gurin ka'aba ne za su je aikin hajji to ba a taɓa su a hanya saboda farmar ɗakin Allah suna girmama wannan ɗaki tun gabanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ke Allah ya sanya musu aminci duk wanda suke gindin Ka'aba suke rayuwa ba a ka musu farmaki ba a zuwa a taɓa ku ko a taɓa dukiyarsu alhali wanda suke rayuwa a wani gurin suna iya wayan gari an shigo garin an ɗebe su an shigo garin an farmake su dan gabanin zuwan musulunci haka suke rayuwa kabila da ta bi wata kabila karfi ta je ta jarakanta ta wawashe ta ɗebe matansu da 'ya'yansu da dukiyar waɗancan masu yi waɗannan haka ake zaune in ka ga an zauna lafiya sai an samu tahalu an samu yarjejeniya cewa da wannan kabila da wannan mu mu zauna lafiya ba faɗa tsakanin mu kuma duk wanda zai farmake mu mu haɗu mu kare juna to sai a zauna lafiya amma duk wannan abin da ake yi ba a yin ga wanda suke gindin ka'aba saboda alfarmar ɗakin ka'aba kai har ta kai suna cewa da balarabe ya kai da tsacin rai da zuciya in larabawa su mutane ne da ba sa karɓar rai ne suna da zuciya amma duk da haka mutum in ya zo ka'aba ya ga wanda ya kashe baban shi a gurin baya taɓa shi gashi ma neman shi yake ya kashe shi kan ya kashe baban shi amma da ya zo ka'aba sai ya gan shi a ɗakin Allah a ka'aba baya taɓa shi saboda alfarman gurin sanan za gane ɓata da toshewar basira da ma'ana idan Allah ya kaddara mutum ɓata to ba da za da shi waɗanda suke sanya ba ba mai irin wannan wajen da sunan addini mutum ya je shiga garin makka harami harami inda ko a lokacin jahiliya ana girmamawa ya dasa bam don mutane su mutu ba don komai ba saboda kurin wani tunani da wani zato na shi kaga in addini ne na gaskiya to kamata duk wanda ya shiga nan man da kala huta na amina ku duba a musulunci an hana ko dabba farauta ce ta gari a wurin kada ka farauce ta bishiya in ta fito in dai ba da wani dalili ba ko wani mutum ne dama ya zo shuka ta kada a cire ta in ka ga kaya kada ka ɗauka sai in za ka yi cikiya in ba cikiya kar ka ɗauka kar ka ɗauka ka bar shi anan. wanda zai cikiya ɗauka wanda ba zai cikiya ba a bar shi anan. shi ne ƙa'idar garin makka amma yanzu a nan in ka ga kaya na tsintuwa kana dauka ɗauka in kai cikiya bayan shekara guda ba a da shi ba kai amfani da shi amma a garin makka suka ce ko bayan shekara nawa ne ka ajiye shi da haka sai dai ka je kai hukuma in har ka san ba za ka ajiye shi ba to kar ka dauka ba sha'anin inda yake to amma sai mutum ya je ce wai da sunan addini kuma wanda yake na za a kai barmaci to kaga wannan ba kun bane illa bata to sai Allah yake tana musu cewa idan kun ce ba za ku yi manzo Allah ba na in kun shi za a kame ku to kun manta waye ya tabbatar muku da aminci a lokacin a baya Allah da ya kare ku ya ba ku aminci a wannan lokaci shine yanzu zai kare ku ya ba ku aminci in ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an sanya muku haraman aminan sai Allah ce yujba ilaihi samaratu kulli shay ana kawo wannan gari samaratu kulli shay ya'in itacen dukkan komai anan kullu bi hasabiha dukkan komai da Allah ya ce ma'ana dukkan wani dan itace da yake kewayen garin da za a iya samu to ana kawo cikin garin makka kuma wannan abu har yanzu haka yake akwai abinda da ma za ka zo garinku babu shi ila a garinku kakashi ta wuce yanzu a nan area a nan yankin muna da bishiyar mangoro kuma mangoron yana yin ƴaƴa a jiya tsinka a kawo a sayar amma in lokacin ya wuce sai kai ta nema baka samu ba saboda mai kakar ta wuce sai lokacin shi kuma sai ga an kawo shi kuma gashi nan sai yawa ko ina to amma wancan garin har akwai a za ka je ka samu abin da ba kakar ba kuma akwai shi a garin yujba ilayhi samaratu kulli shay' Allah ya ce ana kai mai ƴaƴan itacen dukkan komai ma'ana duk wani abin da yake a gefe a sasannin garin ana kaiwa ana kaiwa dan wani abun ba sai bayan kaiwa ya ta gane ashe ba a Saudiya ake shuka shi ba kai da a tunanin kama kama a garin Makka ake shuka shi komai saboda yadda sai ka je Makka za gan shi amma kaiwa ake yi to waye musu wannan Allah ce rizqan min ladunna arziki ne daga wajen mu mu rabbul izzati mu ne muka azurta ku da wannan to in kun bi manzon da muka aiko me zai same ku sai Allah ce walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai mafi yawancin su mun sani ba suna ta shirme da hayaniya musan wannan ni'imar daga wajen Allah bane wannan ni'imar daga wajen Allah ne da haka in ku imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abin da zai same ku wannan ba zai sa ku shiga cikin wahala ko ko wata damuwa ba kun ga wannan aya akwai amsa da yanzu akwai mutanen da ke wa kallon kamar bai addini yana jawo ci baya a rayuwa wani yana ganin idan zan zama musulmi mai bin sunna mai bin annabi sau da kaba sai ba zan more rayuwata ba wannan ko kuskure ne musulunci ba haka ne. musulunci baya karo da rayuwa shi yasa a musulunci babu rahbana babu mutum ya ce ni ba zan aure ba ni ba zan ci nama ba ni ba zan sha zuma ba ba zan sha ba zan shiga gurin sanyi ba ba zan yi kaza ba a musulunci babu wannan bal manzan Allah abin da ya ce ina azumi ina hutawa ina bacci ina yin sallah sannan ina aurewa a ta zawajin nisa kamar raji ba an sunnati fa laysa minni duk wanda baya yin sunna ta baya tare da ni da haka sunna ce ma ta annabi kai aure sunna ce ta annabi kai kiyamun laili kai bacci sunna ce ta annabi kai azumin nafila ka huta duk wanda manzan Allah bai hana ba wani da da Allah ya ji da wani ji manzon Allah yana bayanin cewa ya rasulullah manzon Allah yana cewa mai girman kai baya ba zai shiga aljanna ba sai ce ya rasulullah mutum yana son kifa shi zama mai kyau takalman sa masu kyau sai manzon Allah ya ce wannan ba cikin girman kai baya ciki da haka musulunci baya hana ka kai duk wani abin da yake na da'ira halal ne kuma halal a musulunci ya ga haramun yawa da haka a musulunci in kana da kuɗi ka ci ka sha maza Allah ce ci ka sha ka sanya amma ba alfakari da banna ba to a nan ana gaya muku bin manzon Allah ba zai ja muku tasko ba sai dai ja muku alkhairi wannan abin da kuke fakewa da shi to ai Allah ne ya baku wannan ni'ima din Allah ne ya baku sai Allah ce falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf falyabudu su bauta wa ubangijin wannan daki wanda allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa shine abin da Allah ya faɗa ana gashi a garin Makka din ba a noma amma ba a yunwa kuma har gobe haka ne abin da zai baka mamaki zai baka mamaki duk taron da ake aikin haji ba a taɓa neman abinci an rasa ba a ce yau an zo aikin haji amma an nemi ruwa kar ya ƙare an nemi abin da za a ci an rasa ba a taɓa yi ba musamman a wannan zamanin duk yawan mutane sai ta ga an ci an bai amma ko na irin wa'azin a da ake zuwa na ƙasa akwai garin na an je wa'azi wannan abinci ƙari yake mutane da yawa sun sha kwana da yunwa an je wa'azi a gari biredi ya ƙare wani mai shayi a shan shayi a cinye biredi a waye gari biya wata ya ƙare amma Allah a gurin aikin hajji sai ga duk yadda za a ci a sha a rabar a bayar da ka zo ka ce ruwa sai wuri ce gashi shine Allah ce fal ya'budu rabb hadzal bayt allazi at'amahum min ju'in kuma har yau da halin tsanani ba za ka yi kukan yunwa a makka ba har yau har yanzu ba abin da ya fi abinci sauki a garin makka da madina ko ba ka da kokobo za ka fi ka sha musamman a cikin wannan wata mai albarka to shi ne Allah ya ce shi nan ana yi zuba, ilaihi zuba ilaihi samaratu kulli shay ne ana kawowa na 'ya'yan itatuwa Allah ya ce rizqan min ladunna na aktharuhum la ya'lamun da haka bin addini ba ya jawo mutun kaskanci sai dai in mutum shi ya jawo kanshi kaskanci bin addini da tsayawa kai baya hana neman arziki baya hana neman ma'ana dukiya baya hana komai sai dai mutum shi ne lubinci addinin ba ubangiji Allah ya fahimtar da mu abinda muka karanta daidai Allah ya ba da na kuskure Allah ya fi mana za a dinga kiran sallar asar karfe hudu saura kwata insha Allah ta'ala za a tada sallah hudu daidai hudu da kwata insha Allah ta'ala in ba na dalili za mu fara tafsiri don mu kare akan lokaci ubangiji Allah madaukakin sarki ba mu zama lafiya ya kare mu daga cikin waɗannan fitintunu waɗanda suke cikin wani hali Allah ya yi musu Allah muna tawassuli da wannan karatu da azumi da muke Allah ka ba mu zama lafiya a wannan kasa ta da dukkan kasashen musulmi gaba daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin